من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وياك يا السلام عليكم ورحمة الله yau asabar ce kuma yini na biyu cikin wannan wata mai alfarma ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya je idan ba manta ba mun faro farkon suratul kamar wato sura ta hamsin da hudu muka tafi tiriyan tun daga ayar farko har zuwa karshen aya ta arba'in da biyar أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر أنا متفائل لا متاجر فرق آية ساعة 46 بل الساعة موئل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وعمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر بل الساعة موعدهم بل ليسوا كافري الساعة lokacin tsayawar kiyama maw'iduhum shine lokacin da aka yi alkawalin kama su da azaba wasa'atu ita ko kiyaman nan adaha ita ce tafi zama babbar musiba wa amar kuma ita tafi tsanani adaha kaman da tasbih ne na daha yadda kudahiya wato babbar musiba kamar yadda amaru daga almurru ne abu mai dashi ko abu mai tsanani kiyama ita ce babbar musiba sama da dukkan wata wahala da za su fuskanta a nan duniya sannan kuma kiyama ita ce tafi tsanani ko daci ko wahalarwa sama da dukkan wani abu da za su karo da shi a nan gidan duniya dukkan abin da Allah zai kama su da shi na azaba so mun ne idan an kwatanta da abin da zai same su ranar tashin kiyama innal mujrimina fi dalalin wa su'ur innal mujrimina lalle kafirai a ranar tashin kiyama fi dalalin suna cikin halaka wa su'ur sannan suna cikin azaba su'ur ana fassara shi da wahala sannan ana fassara shi da azaba sannan ana fassara shi da zafi akan ce sa'aratu shamsu idan rana ta daki mutum zafin ta ya dame an gane ko yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim suna da su ranan da za a ja kafirai a fin nari cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokin su wato a kwantar da mutum fuskar sana jan kasa a cikin wuta ana jin shi kina yushabuna fin nari ala wujuhihim za a ce da su duku masasakar duku ku dandani masasakar azabar wuta ta saka domin sakar din suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama Allah ya tsare ta amma adraka ta sakar la tuzaki wala tadra lawahatun lil bashar saboda azabar ta kenan saboda wahalar ta kenan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace farkon waɗanda za a fara yi wa hisabi ranar tashin kiyama mutum uku mutum na farko mutumin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa a wajen yaki Allah zai tara shi tare da mutane ranar tashin kiyama yace da shi na ni'imta ka da jarunta da karfin jiki da kuzari har kuma ka je yaki har kuma ka mutu da wajeniya ka fita yace ya ubangiji na yi yakin nan ne dan ɗaukaka kalmar ka na yi yakin nan ne dan addinin musulunci ya ci gaba ubangiji ta'ala ya ce a a ƙarya kake yi bi qal jari ka yaki ne kawai dan aje kai wani da taurarewa yake wani da jarunta yake ai wani ba dama wa kad qila an riga an faɗa shikenan ta riga ta farka kare manzo Allah ce summa umira bihi fa suhiba fin nari. sannan sai ya umarni ni sai a ja fuskar shi a ƙasa har zuwa cikin wutar jahannam a gaban jama'a kowa na san sannan a zo da malami wanda ubangiji ta Allah ya ba shi ilimi na addini Allah zai ce shi na baka ilimi na baka sanin littafi na ka karanta ka karantar ka wa'azi ka faɗakar dan wato ita ya ubangiji yi dan neman yadda kai kadai ba dan neman wani abu a duniya ubangiji ta ala ce kaza ƙarya kake kai ne liqal alim wa kari dan kawai ce kai ai mun ji wani babban malami ai mun ji wani babban makaranti gwani wajen karatun alkur'ani mai girma wannan ita ce niyyarka da haka ka nemi ilimin kuma a haka ka rayu dan cimma wannan manufar na ban mutane ba dan neman yardan Allah ba da haka kuma an riga an faɗa tun a duniya shikenan ladan ka baka da komai shi ma fa umira bihi fa suhiba fil nar shi ma sai a jaki cikin wuta sannan sai a zo da mutum na uku wanda ubangiji ta'ala ya bashi dukiya ya bashi kullu sunfin min al mal kowane irin nau'in dukiya dukiyar kuɗi akwai fulotai da gidaje akwai motoci akwai dabbobi akwai Allah ya bashi nau'ika na dukiya kuma ya rinka kace dukiyar nasa a wani abin da a zahiri don Allah yake ubangiji zai tambaye shi ba wai dan bai sani ba sai dan ya kafa masa hujja dan wa ka gina kaza dan wa kai kaza ka kashe kuɗi kaza dukiya kaza dubu kaza ko miliyan kaza ka ce ya ubangiji na ne dan neman yadda kake Allah zai ce ƙarya kake ba dan neman yadda kake kai ne dan a faɗa kuma an riga an faɗa shi ma sai ai umarni da shi suhiba fin nari sai a jashi akan wuta da yawa daga cikin wadansu malaman tafsiri suna kawo wannan hadisin karkashin wannan aya yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim duku mastakata saboda waɗancan mutane guda uku da manzo Allah ya faɗa kowanne ya ba da labarin za a ja fuskar sa akan wuta ranar tashin kiyama ba dan komai ba sai dan saboda rashin kyakkyawan niyya lokacin da mutum ke karantarwa ko wa'azi rashin kyakkyawan niyya lokacin da kake kashe kuɗin ka imma dan ciyar da miskinai imma gina masallaci imma makarantar islamiyya rashin kyakkyawan niyya lokacin da kake gwagwarmaya ko jihadi dan ciyar da addinin musulunci gaba domin ka'ida shine innamal a'malu binniyat idan niyya ta yi kyau to aiki ma zai zama karbabbe in ko niyya ba ta yi kyau ba aiki kan zai zama karbabbe ba Allah ya tsare mu Allah ta inna kullu shay'in khalaqnahu inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا للمو كل abu da kake ji زيد جنيه khalaqnahu mun halitte shi ne bi qadar ta hanyar kaddarawa ba haka kawai abin ya faru ba ta hanyar katifis haka kawai aka yi gashi abu ya faru ba Allah ne ya tsaro faruwar sa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim ubangiji subhanahu wataala qaddara maqadir al-khalqi ya kaddara dukkan abin da zai faru na halitta mutuwar wane arzikin wane talaucewar wane ci gaban wane faɗuwar wane duk abin da zai faru a rayuwa har wannan zaman da muke a yau wane ne yazo wane ne bai zo ba wa yazo kan kari wa yazo a makare me ya faru an dauke wuta kafin a fara ba a dauke wuta ba duk ubangiji ta ala ya kaddara shi qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sana tun kafin halittar sama da kasa da shekara dubu Allah ya riga ya kaddara komai to wannan aya ce da take nuna imani da kaddara ke imani da kaddara to ita kuma kaddara iri biyu ce akwai alqadarul kauni akwai alqadarul shar'i alqadarul kauni abinda Allah ke wa bawa na arziki ko talauci na lafiya ko rashin lafiya hukuncin bawa game da wannan shine ar-rida ma'a taslim ya yarda ya sallama duk abin da Allah ya kaddara masa kar ya fushi kar ya nuna rashin yadda lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ya tsaya a nan inda Allah ya tsara daga nan gurin sai alqabr shar'i abinda Allah ya kaddara ta hanyar shari'a umarni ko hani lalle ya wajabta sallah ya wajabta zakka ya wajabta azumi da sauransu lalle ya haramta giya ya haramta zina ya haramta tata ya haramta kudin ruwa ya haramta riba da sauransu to abin da yake wajibin bawa wajen abin da ake kira al shar'i shine al-imanu ma al-qabul mutum ya yi imani da abin cewa daga Allah ne sannan ya zartar da abin a aikace abin aikatawa ya aikata abin bari ya bari yana yi bari na bari wannan shine ya zama wajibi ga inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane irin al'amari mun halicce shi ne ta hanyar kaddarawa kuma kaddarawar Allah bangalolin ta ne lalle duk abin da ya faru a duniya Allah ne ya halicce shi wannan abu na farko ke bangare ne na kaddara ba wani abin da ya halicci kansa da kansa ba wani dangin halitta da za a ce waɗansu ne suka halitti. ai Allah ya kalubalanci duniya gaba daya da duk wanda ake bauta ba Allah ba ko ma wane ne inda za su yi taron dangi ba za su iya halittar ko da guda ba innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yasma'una wa in yatlubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ubangiji ta'ala shine mai yin halitta banda shi ba mai yi duk abin da ka gani a duniyar nan halittan Allah ne da wanda yake kusa da wanda yake nesa da wanda kake iya taba da wanda ba ka iya taba sai dai ka halalo shi daga nesa kamar sararin samaniya farji al-basar hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو عسير دك ودنا هلتن هلن هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين da aka ce haza ba wani abu guda ɗaya ba ake nufi duk abin da kake iya hangowa kusa ko nesa duk abin da in ka kalli sama ko ka kalli dama ko ka kalli hagu ko kasa ko ka shiga ɗaki ka kulle duk abin da idan ka yi fada kansa dai halittan Allah ne hada alattita tare da walwar duk abin da ku gani khalqul lahi halittan Allah ne faru ne ma za khalaqa allazina min duni ku nuna mun abin da wani wanda ba Allah ba kuma ya halitta akwai abu na biyu duk abin da ya faru a duniya ya faru ne da mashi'a ta ubangiji abinda ake nufi da mashi'a ganin damarsa lamun cewarsa da bai so ba da abin bai faru ba da bai ga dama ba da abin bai faru ba an bayyana ko dan ubangiji ta ba a kula da cikin mulkin sa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima duk abin da kaga ya faru a duniya da a da ubangiji abu na uku duk abin da kaga ya faru a duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi ya umarci alƙalami ya rubuta kawai yanzu fasarar ce ke faruwa amma tana an ja makin yanzu fasarar ce ke faruwa a wane ne wane ya mutu wane ya kaza wane ya talauci wane ya samu promotion wane bai samu ba duk wannan wane ya zalunci wane an daga an tsara kawai ina fata an fahimta abu na hudu shine alqadar don kansa qaddara ka san qaddara abu daban rubuta shi daban sannan faruwa ta kai da gobe daban ina fata an fahimta domin idan ka ce za ka yi gida za ka bukaci wani kwararre ta fuskar zane zai zana ga gida amma a takarda ga daki ga balo ga ban daki a ba mun daki shiga ba ba falon zama ba falo a takarda akan zane ina da zamfari to wannan abin da Allah ya kaddara kenan kuma ya sa malaika ya rubuta abin da yake faruwa yau yana faruwa ne kamar yadda aka rubuta din ba jinkiri ko da na sakar ko ba babu azarfafi da gaggawa ko da ta sakan tsaye gwargwadon yadda Allah ya tsaro haka yake faruwa ka ko ga mai zane zai iya bayarwa a zane gida yi kaza yi kaza in an zo an fara aiki sai a canza kofa da ganoji a canza window da yana kallon kaza ya zo kalli kaza a rage adadin dakuna ko a kare yawan amma abin da ubangiji ya tsara haka yake faruwa إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واردة كلمه بالبصر وما أمرنا الأمر مبا با komai bane ba ba wajen faruwarsa illa wahida face kimtawar ido daya ko ko face umarni ɗaya ko kalma daya kalamshin bil basar wato kamar kimtawar ido ma'ana duk abin da Allah ya soyi karka dauka wahala ake sa kafin ayi kiyasin Allah da kawo ne don su idan za su yi mota akwai bukatar karfe akwai bukatar roba roba a sa ta wajen tub da taya sannan karfe a sa shi inda ya kamata a sa wuri kaza a sa kaza wuri kaza a sa kaza to duk sai ka hado sinadarin daga can da can kafin ka haɗa mota haka yanzu zaka yi gida sai ka samu siminti sai ka samu blok sai ka samu kasa da zaka yi ciko sai ka samu rodi sai ka samu fenti sai ka samu kwano sai ka samu sai ka haɗo can da can da can sannan ka zo kai kaza to amma ubangiji da zai gina san adam gina dan adam wanda ga fata ga tsoka ga jijiya ga wurin gudanar jini ga ido ga kunne ga shi ga farata ga wane ne ga wane ne duka ya faru ne kawai dan an ce kun <laughs> kai na sun darfa kafin ya daure nun nan abin ya faru kun kafin kai na sun ya daure nun abin ya faru bai kuni kenan ba abin da ke wahalar da wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar wadan suka take da wannan kan halitta wadan suka ce a'a suka fada da suka kan ya kafa halitta ne gaba daya wadan suka ce ana maganar tashin kiyama ne idan Allah ya ga damun zuwan kiyama kafin kimsawar ido kamar yadda yake wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir cikin suratul nahl ma'ana idan Allah ya ga damun zuwan kiyama kafin kimsawar ido abin ya faru kana dauka lokaci da yi bari na ratan lokaci wai dan abin ya ga gagare shi ne yana ta kimtsa kimtsa da shirye shirye yana tare da filin da shari inda za a tara mutane ba haka bane ba wata hikima ce ta subhanahu wa ta'ala dan yankewa dan adam hanzari ya baka lokaci ne ya kamata ka yi imani ya baka lokaci ne ya kamata ka tuba daga abin da kake tun kafin lokaci ne kore maka shine kawai yasa yake kiri ba wai dan da zai iya kawo abin ko gobe ba ko kafin ka tafi daga nan gurin ba sai Allah ya ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولقد أهلكنا أشياءكم التي حقيقة مهلكت إلى إلمكم ذكابرين يوأتي أشياءكم يعني أمثالكم wa atbahakum min al-kuffari fil umam al-salifa mun halakar da ire-iren ku cikin waɗanda suka gangare a cikin al'ummomin da suka wuce baya fa hadu mudakkir in cikin ku akwai mai daukan wa'azi da daukan izina ya gane ya fahimta ya gyara wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu shay'in kuma kowane irin abu fa'aluhu da su mutane suka aikata shi a da fi zubur yana na rubutu cikin littattafai ranar da za a bujiro da mutum a zo da littafi a buɗa shi fatar mujrimi da min ma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada a zo da littafin da ba zai rage komai ba duk abin da mutum ya an rubuta shine wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da mutane suka aikata a da ko a yau yana nan fil a cikin littattafai an gane ko wa kullu kabirin haka kowane irin dan kankanin abu wa kabirin da wani babban abu mustafar yana nan rubutacce ne shine mustafar bi ma'ana maktub daga safara yaktin bi ma'ana kataba yaktin an gane ko wa turu kitabin mastur bi ma'ana maktu kenan rubutacce wa kullu kabirin kowane dan kankanin abu da karena wa kabirin da wani babba da kake ganin yayi girma yubtasar abin rubutawa ne a wurin Allah ya umarci malaiku su rubuta إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وبنجد إن المتقين للي ما ستقواه wato masu kiyaye dokar Allah duk abin da yake su yi suna yi abinda kuma ya hane sun daina fi jannatin suna cikin aljanna aljanna iri iri dangi dangi na aljanna wa nahar sannan kuma suna cikin koramu na ruwa koramu na ruwan da ubangiji ta'ala ya kididdige su wato ya mai da su kai ababen kidayawa fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى wa lahum fiha min kulli wa maghfiratun min rabbihim duk waɗannan koramu suna gudana ne ko ka ce karkashin su su ɗan aljanna din ko ka ce karkashin su su aljanna din dan wani lokaci za ta tajri min tahtihim al wani lokacin tajri min tahtiha al-anhar idan sai tahtihim karkashin su dai gidajen an gane wa يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين معناه كافر كسم سكنا ko karkashin gidajen duk ɗaya ne dai da an ce karkashin gidajen ka karkashin su an ce karkashin su ba karkashin gidajen su duk ɗaya ma'ana ɗaya an bai da ku fi jannatin wa nahar sai aka ce nahar amma ba a ce anhar bayan ko ba korama ɗaya ba ce koramu ne da yawa kuma ga shi jannat ba ce janna ba jannat aka yi jam'in janna amma nahar aka kyale shi duk da cewa mufradi ne amma ma ma'anarsa jam'i dan yusuf dama a cikin larabci akan kawo mufrad sawa'un ja'a mu'arrafan aw munakkaran aw mudafan ya kasance mufrad ne amma ma a ma'anarsa ko ma'anar jam'i an gane ya ayyuhan nasu inna إن كنتم في رجل من الباس يا أيها الناس إن كنتم في رجل من الباس فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى ثم نخرجكم وزن المكالمة طفلا ثم نخرجكم كذا طفلا ثم تدربكم almurra a ce a tsalan jarirai da yawa ta tafi sifilan jinjiri da yanzu kan mana jinjiri ɗaya ne a ce sifilan din nan ba na buzura da ne din آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kullun amana billahi amana rasulun bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi lafazin kullun ai mufrad amma ana nufin ne amma da aka ce wanda mufrad ne amana billahi wa mala'a da amana billahi kaga nan ma ya zo a sigar ne ba ce ba amanu billahi sai aka ce amana billahi bayan an ce ar-rasul ba amma da amanu na na na zuwa da ma'anan jami haka Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi me ma'ana da alkitab anan alkitab kutub mun mufrad ne amma ma da ne wa ja'a rabbuka wal ba ce wal mala'ikatu ta ce wal malaku kaga ba dai bane ba amma saffan saffa kaga idan idan sai wani mutum mana idan sai wani yi sai wani mutum kaga ce da yawa ba dai bane ba ashe fure ne zuwa da ma'anar ne da ma'anar jami ke innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle al muttaquna masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna wa nahar suna cikin koramu da Allah ya tanada na madara da na nono da na ruwa wanda yake garai wanda yake bai gurbata ba da sauransu ubangiji ta mu cikin su fi maqa'adin sujjin a wurin zama na gaskiya wurin zama na gaskiya shine kiyama babu kariya ce da mutum ya yi ma sai gaban su ballasa al yawma ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu manzo Allah ce sai a sa mutum takunkumi ba wai takunkumi irin na takunkumin gaske irin wanda ake sawa dabba wanda zai hana ta barna a gona shi za a sa bakin mutum ala afwahihim bakin mutum zai magana ba wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun sai hannaye da kafafuwa su ba da labarin mai mutum ne gidan da suke kenan fi zirkin babu ƙarya inda malikin a wurin mamallaki mai iko cikakken iko ko mai kudura kudura ubangiji to a take wannan shine wannan aya mai girma wato suratul wannan karshen aya ta kai zamu shiga cikin suratul rahman suratul rahman kuma ita ce sura ta 55 daga jerin surorin qur'ani daga sama kuma sura ce wanda take a madaniya tana kunshe da ayoyi 78 muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da maganta daidai da kuma aikata daidai bismillah bismillahir rahmanir rahim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان al البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان باين بسم الله أبنجد سي الرحمن وتؤلى جل أبنجد الرحمن وان رحمة تايل وتكوى تايل وتكومي وسعت رحمة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ملائكو ما سنبت جنة حكا سكت ربنا وتيت كل شيء رامة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ذاك هنا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وان رحمة تايل وتقوى لكم علم القرآن شيني يسند القرآن يسند القرآن جواه wadan suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan suka ce ga malaika jibril wadan suka ce ga dukkan wani wanda ya san alqur'ani to Allah ne ya sanar da shi allama alqur'ani kenan a cikin nan allama fi'ili ne wanda ke ta'adda ila mafulaini yana bukatar mafulan bihi guda biyu sai aka kawo ɗaya ba kawo ɗaya ba an kawo alqur'ani amma ba a nuna wanda aka sanar da shi alqur'anin ba wato Allah ubangijin rahama shine wanda ya sanar da alqur'ani ya sanar da shi gawa ko kace ga malaika jibril ko kace ga manzon Allah ko kace ga dukkan wani ma'abucin sani da ya sanar alqur'ani ina ba da an bayyana to kenan yana nuna mafa'ulan bihi guda biyu to yanzu alqur'an din nan shine mafa'ulan bihi na farko ko kuma shine na biyu ma'ana wanne aka shafe an shafe mafa'ulan bihi al-awwal ko kuma an shafe al-thani wanne aka shafe mana me za mu kaddara kal al'awwal din allama al malaika na da na da kai cewa al awwal ne aka tafi amma da za ka ce allama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al qur'an ma'ana Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al qur'ani don in kace mala'iku gaba ɗaya ba duka ba ka da tabbas din duka mala'iku an karanta da su amma kana da tabbas din jibril ina fata an fahimta jalil jiddan allama alquran khalaqa al-insan ubangiji shi ya halitti bil adam allamahu al-bayan kuma shi ya koya masa bayani me ake nufi da hakikanin bayani a larabci shine suka ce hakikatul bayan al-ifsahu amma tadmir at-ta'bir amma fil qalb bayyana abin da ke cikin zuciyarka ka bayyana shi ko a rubutu ka bayyana shi ko a harshe ka bayyana shi ko ta isara da hannu duk sunan ka ne bayani ubangiji ke koyar da dan adam bayani sawan bayanin nan ne da baka zan je wuri kaza zan dawo gobe zan yi kaza yau za mu zo kiyamul lalle za a fara bakwai da rabi ko takwas ko na makamancin haka duk wannan menene bayani ne na abin da zuciyarka ta kusa haka idan kai isara da hannu ina fata an fahimta idan ka nuna mutum kai haka zai yi zai zo idan yana kai kai haka zai zauna idan kuma kai haka ka daga hannu kuma zai ne zai tashi duk wannan sunansa ne bayani da ido kai sunansa bayani da hannu ne sunansa bayani da harshe sunansa bayani haka idan kai a rubutu sunansa bayani ina ba za mu fahimta idan za ka rubuta wasiƙa sunansa bayani ai wani wai bayani komai da komai ali a cikin wasiƙarsa a ce ubangiji ta Allah ya koyar da dan adam ne bayani allamahu bayan wannan ita ce miza da dan adam ya da ita da dabba amma mafi falalar bayani shi ne bayanin harshe domin ba a amfani da wato shi ne ya fito da abu filin sama da daga nan bayanin da ke yi masa bayani na rubutu da aka rubutu shi da baiwa da haka Allah ya rantsuwa da alƙalam wal qalam wa ma yanquruna ma anta bi masa rabbika saboda imar ilimi dan abin rubutawa ne kuma a rubutu ake yin karatun da Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq da haka karatu da rubutu yana da kima da haka ko da a bayi a da in an zo sayar da bawa a kasuwa aka ce wannan ya iya karatu da rubutu wancan gobe iya karatu da rubutu bai yake da jahilci ba shi wanda ya karatu da rubutu ne ya fi tsada da kimar ilimi ya fi tsada ina fata an fahimta allamahu albayan ubangiji ya sanar da dan adam bayani ash-shamsu wal qamaru bi usban ash-shamsu ita rana wal qamaru da wata bi usban bi musban jar wal majrur wanda ka'ida dole an yi da muta'allaqan muta'allaqu bi ko ba haka ba to kisa sai kaddara fi ash-shamsu wal qamaru yajriyani bi husban akwai kaddara me yajriyani suna gudana su bi husban dan tabbatar da lissafi usban asali isab ne amma sai aka mai da shi aka yi ƙarin alif da nun sai zanto mazdari ne ala wazni al-fu'lan kamar su gufran ko suban ina fata an fahimta kamar su ar dukkan ga ala wazani al wanda yake mazdari ne akan yakan zo masadar ne sukan zo akan wannan ma'ana da rana da wata ubangiji ta Allah ya kaddara su su zanto masu tafiya su bani dan saboda yin lissafi ba dan gudanar wata ba ba dan hudowar rana ba da ba a gane shekarun wani nawa ba kwanan sa nawa ba watan wani nawa ba dan wannan ba da ba za mu gane kewayowar ramadana ba ballan mu yi shi ba dan wannan ba da ba za mu gane zuwan watannin aikin haji ba da Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat ba dan wannan ba da mata waɗanda ba su fara al'ada ba ya za mu gane shiddar su dan da Allah ce wallahi ya min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wa watanni uku kaga ba dan wucewar rana da zuwan wata ba da ba za a gane watannin ba da ya za mu gane takaba iddar mai takaba wata hudu kwana goma arba'ata ashhurun wa ashra ma'ana da budowar rana da wata bayan haske da suke bamu to kuma suna bamu amfani wajen lissafi shi da diga da bayani yau an yi kwana kaza yau an yi wata kaza yau an yi makonni kaza yau an yi shekara kaza ba dan zuwan rana da wata ba da ba za a samu wannan ba shine ash-shamsu wal qamaru bi usbat wan najmu wash shajaru yasjudan an-najmu sun masa fassara guda biyu su malamin tafsir wadanda sun fassara an-najmu da cewa shine tauraro to anan zai zanto annadamu tauraro duk da lafazin tsaye ne amma sa jam'i domin arzikin da ke ciki alfi aljinsiyya wato da ke nuna jinsin taurari kenan wannan damu jinsin taurari wajjajaru da kuma jinsin bishiyoyi da ke fitowa daga ƙasa yasjudani dukkanin su suna sujuda ga Allah alam tara Allah يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكره fassara ta biyu waɗanda suka fassara annajamu suka ce shi ne dangin bishiyoyi waɗanda ba su da sanda dangin abinda ke tsirowa daga ƙasa wanda ba da sanda kamar kabewa kamar kankana kamar dukkan dangin duma ya to suke a kasa haka wake ba da yake da irin yadda gero da dawa suke sanda ya to ya kasa ya baje to wannan shine annajamu a cikin kuma duk abin da yake dangin abu mai sanda mai fitowa da kasa sai ya zanto ubangiji ta Allah na ba mu labarin jinsin tsorai guda biyu ne jinsi na farko wanda suke ba su da sanda jinsi na biyu wanda suke da sanda ina ba dan bayanta mai sanda dinan tawari ita ce ne kana ne duk dai ya zanto askajar annajin kuma dukkan dangin mai ya yado a kafa to dukkan su wadannan jinsi guda biyu yes guda ne suna yin sujada daga Allah to abin nufi idan ka haɗa dangin tsirrai sawa'un masu sanda sawa'un marasa sanda idan ka haɗa yawan su a duniya da yawan bil adama wani ake tsammanin zai da tsorai da mutane ne tatuwa itatuwa ina ba dan bayanta dangin itatuwa da tsorai sun fi yawa to idan kai dan adam ka yi ma Allah sujada me ka rage Allah da shi tun daga wadannan suna yi san ka zalunta baka rage Allah da komai ba fadin ikon sa ya fi ya fi karfin a ce wai yana jiran ka ko ibadarka dan ya bunƙasa sai da in ka fasa yi ya samu tawaya babu wannan cikar da Allah in ka yi kuka amfani kanka in baka yi ba ka cikin da kawai ba subhanahu wa ta'ala an gane ko shi ne ma'anar wannan jami'a wasu jaru ya ni da salatu والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وعقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا Ubangiji ce wasu ita kuma samaniya a haya ɗaukaka ta, nan maza magana a sama lafazi ɗaya amma abin da ake nufi jinsin sammai domin guda bakwai ne kalaka sama samawatin sai ba ka waje alkamar fi hinna nuran waje alkamar su zada kaga a sama sammai rafa'aha ubangiji ya ɗaukaka su wa wata al-mizan sannan ubangiji ya sanya mizani an gane ku Allah ta tsaro fil mizan lalle kar ku yi mazuɗi a cikin mizani abin awo kar ku yi mazuɗi game da shi wa aqimul wazna ku tsayar da abin awo daidai wa daida bil qisti ta hanyar adalci wala tuksirul mizan kada ku tauye abin awon nan ko ta hanyar yaya sai lafazin al mizan a cikin alqur'ani yana daukar ma'ana biyu yana daukar ma'anar abin awo din kamar sikeli kenan an gane ku ana kiran shi suna mizan sannan wani lokaci adalci karan kanta ana kiran shi da suna mizani الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة qarib cikin suratul shura an gane ko saboda haka al-mizan anan gurin ka ga yana nufin wato ainihin adam bil haqqi wal mizan kamar da anan gurin zai iya dauka ma'anan adalci zai kuma iya dauka ma'anan me wato abin abin da ake yin aure to galibi dai masu tafsiri suna ganin abin da ake nufi da al-mizan anan shine abin da ake aure ubangiji ta'ala ya sanya sikili ko kuma ya sanya mizani an gane ko ko ko mutum ya sanya adalci a cikin kasa ta hanyar littattafansa ta hanyar umarni ko hannunsa duk umarni ko hannu da ke cikin qur'ani ya kunshi adalci sai kuma Allah ta taga wakil mizan sai mu fasara mizan nan gurin cewa shine abin awo ma'ana kar ku yi magudi a cikin ne ta hanyar yadda za ku sa a dan daura abu kaɗan ya bada ridin din ba daidai ba ya bada sakamakon nauyin sama da yadda wato ainihin yadda yadda ake bukata kila abu ya kasance rabin kilo ne ka yi wani mazubi a cikin sikelin ka to yadda da an tsora sai ba da kilo ka to ko rabin kilo ka to kaga wannan shine at-tughyan fil mizan ma abu ke wato zalunci kenan a cikin harkar abin da yake aunawa ki wa aqimul wazna kuma lalle ku tsayar da ku daidaita sikelin ku bil qisti ta hanyar adalci wa la tusiru mizan kar ku tauye mizan to anan gurin ubangiji ta'ala ya faɗi ababen da auna su ake ta hanyar nauyi a ce kilo kaza ko gram kaza ko kaza ko kaza ko kaza a auna su ta hanyar nauyi to ubangiji ya haramta yin zalunci a cikin su kada a wa mutum sa cikin duk abin da aunawa ake ta hanyar nauyi to baya da haka akwai dangin ababen da su kuma aunawa ake ta hanyar mudu kwano ake cikawa a zuba an fahimta ko an yi wa kwanon nan farashi a kasuwa shine kaza to anan gurin ma ma'auna na iya yin magudi in sun ga dama su rinka cika baya cika haka kuma ya cika ko in sun cika su girgiza hannun su suke kafin su dora masa ko su mola ka kwanin daga kasa ko su su saya da babban kwanon in sun je saya in sun zo ruwa kuma sai da kananan kwanuka don su samu aiki to dukan wannan ta shi ma dai magudi ne kuma dukkan shi haramun ne to kuma akwai abin da ake sayarwa ta hanyar auna fadinka kamar yadi kenan za a samu sirri ne a ce mita kaza ina fata an fahimta to shi ma akwai lokacin da mai sayarwa zai iya maka dabara yau dan ballake hannunsa haka bai miƙe hannunsa sai ba to ka gani wato kaga na cuce ka abin da yake nufi kaga irin wannan zalunci idan mutum yana yi dukkan sa ubangiji ta ala na gani kuma za a zo ran tashin kiyama da littafi zai bayanin mutum yayi kuma dukkan abin da shi kuma kasawa ake yi shi ma akwai bukatar kai adalci a cikin sa wato kamar abin da ya shafi dankali sawan dankalin gida ko dankali na waje sawan abin da ya shafi makani ko gwaza sawan abin da ya shafi doya abin da ya shafi kuma kashi ake yi to masu inda suke a nan gudun sai samu mai kyau sai sa a kasa sai su samu mai kyau sai sa a sama da ga mai kyau sai ka saya sai an fara ɗaukewa ɗaya ɗaya sai ga na kasan ba su da kyau haka in ka je sayan lemo sai a samu mai kyau sai a sa a can saman kwando marasa kyau da bako da yan kanana mili-mili da tsanyo sai a sa su a can kasa mai kyau daga sama ya ja hankalin ka da rika sai ka saya an yi kirki za a dora ma a jakar leda sai ga na kasan ba su da kyau wallahi duka Allah na kallon kuma sai ya hisabi a kai ranar tashin kiyama kar mutum ya taba dauka cewa wai in ban gane ba anan ko kuma kafin kuna na kyale kawai dan ba yadda zan yi da kai wai shi kenan ka sha wallahi baka sha ba kiyama na nan sai an bincika an fitarwa da mutane uku domin dukkan wanda suke wannan za su shiga cikin at-tafsir waylun lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun to in za su tsaya za su tsaya su zaɓa su darje mai kyau amma in za su tsaya fa sai su da mara kyau su tara mara kyau kadara ka sai lemo mota guda ko rabin mota duk ka saye shi mai kyau ko in cikin ɗari mai kyau kafin ka sayar a wurin ka sai ya rufe ya dawo saura hamsin mai kyau ko kashi cikin mai kyau dole wannan rubutun ka zubar hasara ba za ka sarwa da mutane shi ba a matsayin mai kyau in kawai haka sai Allah ya ɗaya albarkar kuɗin da duk ka samu a ciki da na haram da na rubutun da na masu kyau sai ga mutum ka shekara hamsin kana sayar da lemo ba bambanci tsakanin jiya da yau ta shekara hamsin kana sayar da gwaza da zankali da doya da wani ne ba bambanci tsakanin jiya da yau saboda na kuɗi Allah ya ɗaya albarka a ciki eh za ka samu kuɗi amma Allah ya ɗaya albarkar kuɗin ba za su biya maka bukata ba sai Allah ya ta ɗora maka hasara kan hasara ta faru kai kana samun kuɗi kamar tuna musu ka kake to zalunta mutane duk wai kuma wannan baya nuna cewa za ka tsira a kiyama a'a wannan kawai hukuma ce ake maka ta duniya dan ka gyara kuma duk da haka kake gyara ba kake ta tafiya to sai an je can idan ka yi ɗan kasuwa ya kamata ake wa aqimul wasu na qisti wa la tusirul mizan lalle ku tsayar da mizani to sai ku gyara ta karfi mabudi sawa'un abun awale sawa'un ku ko wani irin abu ne ku tsayar da shi daidai wadai da karfi mabudi والأرض وضعها للأنام منها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض إتكي كتا إن أبيه وضعها ألا يكن يدني من أنام دومن أنفانا دومن أنفاني جهل السنسة الأنام الخلق halittu gaba mutane da dabbobi da waye duk suna amfana da kasa dangin amfanin kasa kawai in an ce ka kirga daga yanzu kafin rana ta fadi ba za ka yi kirga amfani amfani irin wanda take mana ita kasa din mai gini a kanta mu huda mu ɗebo ruwa a cikin na rijiya ko mu haka bohol duk a cikin kasa ita aje mana wannan ruwan sannan mu yi shuka a kai ta tsara mana da kayan abincin mu da kayan abincin dabbobin mu idan gidan mu yayi da shi da bola mu ɗebe kuma dai cikin kasa za mu je mu zuba in ma menene muka fahimci gyara dai daga cikin gari ne kuma bayan gari kan kasa za mu je mu zuba idan mu tafi mutum mutu kuma a ciki za mu aji menene duk gashin dangin amfani mai yawa wa zahanin ana fiha fakihatun a cikin kasa din nan akwai dangin kayan marmari ayaba da lemo da gwanda da sauransu wan akwai kuma dabino zatul akmam wato annakhlu fi itatan dabinan kenan zatul akmam ma abuta huda al akmam jam'i ne na kalmar al kimmu idan an ce al kimmu a larabci shine hudar dabino wato matakin farko za ga ya eh, ah, kamar wani abu kamar fure yayi tudu haka daga nan sai ya bude wata irin fulawa fulawa fara ta fito daga cikin sannan kuma tsaya biyo ta wannan shine ake kira alkimmu jam'in ta kuma shine al-akmam an gane ko biya fakihatun wan naklu al akmam wal habbu sana'a cikin kasa akwai alhabbu shine dukkan dangin abin da yake mai kwaya ne kamar alkama kamar shinkafa kamar gero da dawa da masara da sauransu zul afi wanda yake ma'abucin karmami ko ma'abucin danye alhab wato za ga wani ikon Allah kaga yanzu da masara da gero da dawa za su fitar da kwaya dan amfanin mu sannan ga kuma kara da ke ɗauke da wani kamfata kamfatan ganye shi kuma dan amfanin mu dabbobin mu wata allakum wal an'amikum yasa ce wal habbu zul asfi wato bi al habbu din shine zul asfi ay sahibul asfi wato dukkan dangin abu mai kwaya shine al habbu gero dawa masara shinkafa alkama da sauran ma ma'abucin ganye ganyen da dabbobin kuma za su amfana da an gane ku kaga wake ma za a ga yana da kwaya wanda mu muke amfana da shi mutane sannan ganyen kuma harawa yake zama da da dabbobin mu والريحان sannan ubangiji ala kuma a cikin kasa din ya sanya ar-rayhan to ar-rayhan anan gurin sun yi masa fassara guda biyu wadanda suka fassara ar-rayhan da cewa wato wani dan itace ne na musamman mai suna ar-rayhan wanda ban san ma'anarsa ba a Hausa duk masu fassara har kuma rayhan ko su su to amma wadanda suka fassara ar-rayhan da cewa shine arziki arziki an bayyana ko ar-rayhan shine arziki wato ubangiji ala a cikin kasa din nan ya sa dangin kwaya ya sa abu mai dangi don saboda amfanin dabbobin mu sannan ya sa arrayanu arrayanu sai zanto arziki kamar man paper kamar azurba kamar gal duk suna cikin ne a cikin kasa suke shine arrayan din kenan arziki ma'adanai da Allah ya ajiye to wannan fassaran kuwa za ta yi kyau matuƙar ƙwarai da gaske don ita ce za ta bambance mana tsakanin fakihatun wa naklu zatul asmam kaga fakiha idan an ce ar-rihan nau'i ne na fakiha kuma an sake mai shi amma a fassara shi da ma'adini shine zai zanto ba a neman fakiha ba don fakiha ya fi dukkan kayan marmari wanda rihan nau'in ne min anwa'il fakiha ina fatan kun fahimta wal habb bil asfar rihan fabi ayi ala rabbikuma katinnan lafazin al habb bil asfar rihan malamai sun kira'o'i guda uku a wajen wanda muke ta farko wal habbu zul asfi war rihan akwai qira'a ta biyu wal habba zal asfi war rihan fa bi ayi alat sai dan to da al habba da za dukkan su mansub ne haka ar rihana mansub ne to tunda mansub ne menene masa nasaba wato sai a kaddara maka fi'ili da ya aiki game da shi ai wa khalaqa al habba zal asfi war rihana ai wa khalaqa ar rihana an gane ko wannan kira Abdullah bin Amr a wata kira kuma wal abdu zul asfi war rayhani wato ba war rayhana ba ba war rayhanu ba a war rayhani ina fata an bayyana sai zanto ar-rayhan ma'tuf ne akan me akan al-asf jazakallahu khair wato an yi aka sai ta akan lafazin asf zul asfi ar-rayhani ina fata an bayyana to duka dai kowace kira ake tabbatacciya kuma kowace aka fasara zai bada ma'anar da ake bukata a kai ma'ana dai Allah na kidan ya mana ni'imomin da ya mana za ka ce fa bi ayyi ala rabbikuma da wacce ki daga cikin ni'imomin ubangijin ku ko bi ko mutum da aljan to karbi ba ne duki karitawa wacce ce abar karitawa ranar ce take da aure ba ba ko wata ko kasar ko tsirrai ko kayan abinci ko kayan marmari ko ma'adanai su ne suke ganin ba shi ba da wacce kuke karyatawa cikin nemomin ubangijin ku kai dan adam da kuma kai aljan to wannan sai suka ce a sai wannan aya za ta nemi su cikin sura har sai 30 ko na makamancin haka 30 da wani a wannan mai mutuwa da za ta yi ana magana da dan adam da aljan sai wannan yana da kallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an turo shi ne zuwa ga mutane an turo shi zuwa ga aljan sallallahu alaihi wasallam dan gashi ayat tana magana rabbikuma bitasmiya ay al-insu wal jinn jinsin bil adama da jinsin wato ainihin aljanu da su ake magana sai Allah ya خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مال من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الجبال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء وجهكما تكذبان خلق الإنسان وبين أبيه تعالى شنو أهل تكن أدم من صلصال وتعين جنب جفتوه وانده يجب kalfasar kamar sakko ai kun san sakko na tukunya ko na tulu ko na kula ko na menene alfasar kalfal shine busasshen tako wanda ya bunku ya yi tsandauri sai da inda zaka ɗauki sashin sa ka buga da sashi zaka ji ya yi tsara haka shine kalfal yusma'u bi sawti minhu sawt Allah ya halitta dan adam daga wannan wa khalaqal janna ya kuma halitti jinsin aljanu tun daga iblis ga sa har zuwa dukkan wani aljani Allah ya halicce su ne min marijin daga harshen wuta harshe na wuta shine marij tsantsan harshen wutar da babu turkin hayaki a cikin sa wani za ga wani lokacin saboda kasancewar wutar ta yi wuta har fari yake yi ko kuma yi wato abin nan haka wani launi ne daban saboda babu turkin hayaki a cikin sa min nar wato daga wuta kenan fa bi ayi ala rabbikum da wace ku cikin ayoyin ubangijin ku kai mutum da dan adam to kan zai bani kuke karetawa rabbul mashriqain shi Allah fa shine ubangijin mahudan rana biyu wal maghribain da mafakar ta guda biyu kuma kun bayanin wannan ya gabata a baya a cikin darussa fa bi ayi ala rabbikuma da wace ce cikin ayoyin ubangijin ku kai mutum da aljan to kan zai suke kuke tawa. to anan gurin idan muka lura ubangiji ta ala ya ce ya halitta dan adam daga tabo wanda yake gutsai a wani wurin ya ce ya halitta shi daga ƙasa an gane ku ya ayyuha nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tattaqun ta kasa ta kawo ban da busasshen ta a wani wurin ya nuna wa ya halitta shi min tuyin inni khaliqum basharan min tuyin a asjudu liman khalaqata tuyina tuyin kuma shine kasar da aka kwaba ina fata mu fahimta kasa wanda ruwa ya shiga cikin ta kamar ta zama tafi abin da muke cewa tafi wanda ake samu da damana wanda kasa ta garwayi da ne da ruwa ne su a wani wurin ya ce min salsalin min hama in masnun cikin kurfin hijir salsal hama idan an ce hama ta koke ko mace tsakanin suyin da hama shi suyin ruwa ne garwaye da kasa amma ruwan ya fi yawa sai yadda wato ruwa ruwa amma da kasa amma idan cewa hama wato ruwa ne garwaye da kasa amma kasar ta fi yawa yadda ya ture kamar kasa da za a iya gini da ta rami hama wanda magini zai karba ya yafa nan ya yafa nan wannan hama hama in masnun wato saboda kadan ya yi ta kuma har ya zanto masnun wajen fassarar masnun wadan suka ce launin su ya da wato yana wani kenan dan kanan ta kai shafan ta kai ya canja masnun wadan suka ce masnun da ma'ana musawwar an da mutum a tsare kaga anan gurin ayoyin sun sun faɗi zangon halittar annabi adamu zango na farko kasa turab rairayi kenan ko yaki garin ta kafin a garwaya da kasa tun lokacin an riga an garwaya da ruwa da kasa amma ruwan ya kaiwa aka ta jiyawa ana ta jiyawa ana karawa har kuma ta zanto ne hama tako wanda yake mai kauri wato sai da kasar ta to shi kenan ana nan sai kuma aka kyale shi haka ya rufe sai zan to sarsalin kalfar kas sannan sai ubangiji ya buta masa rai wato zangon halittar ya aka dauke su wannan ayar ta faɗo ni zangon step na farko sannan step na biyu sannan na uku na hudu har zuwa lokacin da aka buta masa rai wanda bai sani da zai bai ce a ayoyin qur'ani sun ci karo da juna ya anan ta ce kabo anan ta ce busasshiyar fa anan an ce gari anan an ce kaza anan an ya yi haka ina fata an fahimta hadisin manzo Allah kuma ya ƙara bayani shi ruwan da aka hada dan adam da shi da aka kasar da za a zuba cikin ruwan an ɗago ta daga yankin ko wata kasa ta duniya yankin kasa wanda suke yaji an ɗauko yankin kasa mai sauri an ɗauko tabo an ɗauko menene an ɗauko wanda suke baka an ɗauko ja an ɗauko farar kasa an ɗauko duk sai aka takuta manzo Allah sai da haka ƴaƴan annabi Adam suka zama to daban-daban waɗansu farare waɗansu bakaki waɗansu wankan tarwada waɗansu ga sunan ga sunan jajaye jajaye ne nan da dai ga sunan irin yadda yake kasance ta fuskar launi haka ta fuskar ɗabi'a waɗansu suka zanto suna da ƙarfi wato an ɗauko su kenan sinadarin dutse dutse suka biyo waɗansu kuma suka zanto a rajaye sahara sahara kenan <laughs> sannan ga ruwa ruwan kuma akwai na daɗi akwai da ba na daɗi ba ko ba ka da ruwan daɗi ya ji daɗi ruwan da suka haɗe inda ruwa ta kama ya ji kuma da jiki ya ta kai halayen da ta zanto daban wani ruwan daɗi a ji daɗin mu'amala da shi in an yi mu'amala da shi babu cuta babu cutarwa la darra wa la dara babu zalunci babu yaudara ba a yawan rigima da shi ba a yawan faɗa da shi ba ba zai wani kuma ruwan zarfi eh, gidan gana kenan a yaga a gudu sai da ake yi da kai a dame su a mulki ta ba ba ga ba ba duk wanda ya mu'amala da shi ya zalunta wancan yi shi wancan yi shi wancan yi ta zalunta wancan ni da dabi a cikin haka dan hada yake komawa kalakal insani min kalakal kalfat kham wa kalakal janna min marjin min nar fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban rabbul mashriqayn mahudabi kalana wal maghribayn fa qadabi ubangiji shine ubangiji su fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wace cikin nemomin ubangiji kuke kare ta sai ke مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ce marajin da harina shi ne ya gudanar da tekuna guda biyu, yanke tsiyani waɗanda suke haɗuwa da juna, bai kuma amma tsakanin tsakaninsu barzakh wato wani tsari ko kwanaki la yahdiya ne sai da ya shiga cikin tsaya ga shi kuna guda biyu sun taho amma ɗaya baya haɗuwa da kai kowanne ya tsaya a matsayinsa to anan malamai sun yi tafsiri daban-daban wadan suka fassara al-bahrain suka ce ruwa da yake sauka daga sama da kuma wanda yake na kasa wanda kasa take kai kuwa yake abin nan sulga sauki ido na ruwa na kasa shine al-bahrain awwal ruwa daga sama kuma shine al-bahrain tsani al-bahrain kenan yanka kiyani suna haɗuwa barka kuna ma tsakanin su akwai shamaki ne ya samu da ke tsakanin ruwan sama da ruwan kasa shine kasa dan ruwan kasa sai ka haka sannan ya fito ruwan sama idan ya zo ya sauka ne haka kansa la ya biya ne sai baya zalunta wani ko wani baya da ruwa da wani haka wadan suka fasara wadan suka ce a nau'ikan ruwa guda biyu ne a duniya duk su kuɗin da yake ko ya zanto mai daɗi ko ya zanto mai zarfi an fahimta ko ruwan daɗi ne shine albarin awwal ruwan zarfi shine albarin tsani yani bainahuma barzakhun la yabghiyan an sanya shamaki a tsakanin su rijiyar ruwan daɗi ruwan daɗi kawai za ta bayar rijiyar ruwan zarfi shi kaɗai za ta bayar ke kuma ruwan daɗi shi kaɗai zai bayar ke kuma ruwan zarfi shi kaɗai zai bayar na ma bar da kullar da biyar waɗansu kuma suka tattara su da cewa a sune tekunan nan guda biyu kun fasa da tekun rom su ne waɗanda wato akwai inda suke haɗuwa a wurin kuku nan ga wannan na daɗi nan ga wannan na zarfi amma idan sun zo la ya dubiya ne babu yadda za a yi wannan ya da da wannan sun da cikin wannan za a ga sun ware da har ma wadansu sun je sun gano wurin a duniya wadansu suka tsaya ce kun zo da ne da ina ne da ina ne duk sai maganganu ne Allah dai ubangiji ta'ala ya ba da labarin nau'antuwar kalar ruwa guda biyu kuma a tsakanin su an sanya hijabi sawa'un ce kun fata na tekun rom sawa'un ruwan sama yadda na kasa sawa'un rijiyar ruwan zafi da ruwan zafi ubangiji ta'ala dai ya yi kuma duk abin da bincike ya gaskata ya zama kamar fassara ne na wannan ayatul alqur'ani بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ده وكيف cikin ayoyin ubangijin ku kuke karantawa يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لفظ يخرج من قراءة بيتي أو قراءة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وتود اللؤلؤ والمرجان سنة كتوة سنة فتوة منهما دقتين كنا نكمل ko kuma qira'ar yukhraju minhum al-lu'lu'u wal marjan bil bina'i al majhul kenan ana fitar da lu'lu'u da marjan ai kun san da lu'lu'u da marjani dukkan su ma'adani ne mai tsada da ake hakowa daga cikin ruwa to ana fito da shi minhu ma daga cikin dukkan tekunan nan guda biyu wato tekun ruwan dadi da tekun ruwan zarfi an gane ko fa bi ayyi ala rabbikuma da wasiti sun ayoyin ubangijin ku tukaddiban ku tukartawa da yawa cikin malamin tafsiri sun tafi kan cewa inda ake samun lu'lu'u da marjani shine a teku wanda yake mai ruwan zarfi amma mai ruwan daɗi ba a samun ma'adanai a ciki ba a samun ma'adanai na lu'ulu'i da marjani da haka da suka ce ya kurdu min huma sai suka ce ai min ahadihima wato daga ɗaya daga cikin su ba daga su duka ba ina ga ɗan fahimta haza an min furatun wa haza min hul ujad ga wannan mai daɗi ne wannan kuma abin nan ne ma'ana ba lallai daga cikin nazarin ne amma wannan magana ta su ba za su samu gindin zama ba da haka wani malami ya rabbi yake bincike ya nuna wannan wannan maganar duk da manyan malamai sun faɗi ta a da yanzu yake amma ba ta samun goyon bayan aya da ke cikin suratul fatiha da Allah ce wa ma yasawi al hadha azbun furatun sa'idun karadu wa hadha milhun ujad sai ce wa min kullin تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون جلية تلبسونها ومن كل duka biyu kenan daga cikin kowanne da na daɗin da na zarfin ta'kuluna minhu lahman tariya yana samun nama mai garfi mai daɗi za ku kama shi da kishi ko gwiwa ko duk abin da ke dangin cikin ruwa wa tastakhrijuna hilyatan kuma kuna fito da kayan ado lu'lu da da kuma yanzu sai ta sakar ne hilatan ya nuna ya karbi minhu mallu'u wal marjan da wannan ayatu ne dai ba magana wai min ahadi ma ban min jami'i ma min kullihi ma daga dukkan biyan ana fitar da ma'adanai gaba an bai da ko kun cike ne ya nuna ko wani teku na ruwan dadi a Scotland da wani kuma a Wales a can a London wanda an samu wato a Ingila an samu abin nan a cikin su ma'adanai masu kiman gaske mallu'u da marjan da kuma ruwan dadi ne ya nuna gaskiyar wannan fasar da wanda ta fito cikin waɗannan ayoyi guda biyu فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله ما ثبت على الله جرى هنا جارية إنا لما في الجارية الجوارية من وله ne na alam alam kuma shine dutse ko dukkan wani gini wanda yake mai tudu wanda a gari za a shi sawa'un dutse ne sawa'un bene ne hawa hawa biyar shida bakwai wanda a gari ya ira sauran gini girma ko tsawo ko ya halatta a ce masa alam ai shi ne kan ta'u suke cewa wa inna sataran la ta'tammu al-hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi nar ma'ana kana rafa ko risa na wato ainihin saka lokacin da ya rasu ka'annahu alamun alam wato dutse kenan fi ra'sihi nar take harar shahararsa ta kai shahara kai ka ce dutse ya a hura da kuma kansa ya kuma dutse girman sa ya halitta da ya ya ta alhamdulillah to kuma sai aka sa wuta a kai suna ƙara bada ولهم جواب المبدعات في البارك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان ثالثا كل من عليها فان ورقى وجه ربك ذي جلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجد كل من عليها دكا يملكي كان كتا ثاني ما يشاري mutum ko wanda ba mutum ba wa ya duka wajen rabbuka fuskar ubangijin ka kadai za ta yanzu bil jalali ma'abucin girma wal ikram da kuma karanci al jalal ta ubangiji fadin iko da fatan mulki shi ne zul jalali ma'abucin kasaitaccen mulki wal ikram ko ma'abucin karamci to idan aka ce Allah zul ikram wato yana daukar ma'ana guda biyu wato zul ikram ahlul an yukram wato ya cancanta a girmama shi da haka mala'iku su suke girmama shi bayan Allah na gaba suke girmama Allah ko kuma wato zul ikram wato ma'abucin karamci shi yana karrama bayan sa ne yana karrama wanda yake cikin bayi ya jiji da wannan da ilimi ya jiji da wannan da dukiya ya jiji da wannan da haihuwa ya jiji da wannan da karbuwa ya jiji da wannan kaga nan duk karanci ne Allah Allah na yawan mutane karanci kullum ga ruwa da ke saukarwa ga tsare da ke fitarwa ma'abucin karanci bil jalali wal ikram tabi ayi ala rabbikuma da yake cikin ayoyin ubangijin ku tuka duba ne kuke karetawa yas'aluhu man fis samawati wal ardi wato dukkan wanda ke cikin sama ko kasa yana roƙon Allah ne ba ya da wani da zai roƙa da Allah don Allah ne wanda malaiku ke bautawa a sama ne wanda wato ainihin bayi na gari a gidan duniya cikin mutane kuma suke bauta masa cikin mutane ko aljanu kullum wani huwa fi sha'an a cikin kowace rana ubangiji ta'ala yana cikin sha'ani abinda ake nufi da sha'ani yana cikin zartar da al'amura ba rana da ba za a haihu ko a mutu ba ba rana da ba za a samu kuɗi ko a rasa ba ba rana da ba za a yi kaza ko a yi kaza to wannan duk kuma Allah ne ke zartarwa cikin ikonta cikin ganin damarsa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya karanta wannan aya kullu yawmin huwa fi sha'an yanzu min sha'anihi an yakfira zamba wa yufarrija karba wa yarfa qauman wa yaqbadu akharin yana daga cikin sha'ani da Allah ke dagaltuwa da shi a kowane rana wato ya gafarta zunubi ya yaye bakin cikin wani mai bakin cikin wanda ba zai yana cikin damuwa da bakin ciki sannan kuma ya ɗaukaka waɗansu mutane sannan kuma ya kaskantar da waɗansu mutane ranar da za a zai wani mulki rannan ne wani zai sauka wancan an rantsar da shi yana murna wannan kuma yana jirgin yin hannun oba ya mika ya sai inda na kuma haka duniya ta ga ta yadda aka iya kullum wani zuwa fi sha'ani wa bi ayyi duk rabbikuma tukadziban da wace ce cikin ayoyin ubangijin ku za ku kare ta sai aya ta karshe da zamu kai akan ta ya mu jinni لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن يجي سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم lalle za mu yi wani shiri dan ku ayyuha sakalan ko waɗannan jinsin halitta biyu ne tun da aljanna ma'ana zan samu baradan lokaci zan ke dan tsohon lokaci dan ku don yi muku hisabi dan tambayar ku kan abin da suke yana na tsaudanin zafin kiyama to galibi da an ce wato farad ko farada ya furge faradan ko furudan wato mutum ya samu wani eh, ranar lokaci wanda ba a biya ya ko wanda ba da yau za a yi yana sa ran samun ta gobe to idan mutum ya fahimta a haka sai zanto ya dingina ma Allah na kansa domin ubangiji ta ala babu wani lokaci da yake shi lokaci ballanta na ya zuwa ga bari nan gaba sai ya yau al'amuran sun yawa ina ba an fahimta shi sa Abdullahi dan Abbas yake abinda wannan aya take da shi wa'i da sun da mutane cewa lalle ba Allah ya mutu tana duk mata rana kawai ya mutu tana lalle kamar take ne bai kama ko ba dan ya taka ba dan kawai ya dai yake da nan sun gobe ليعملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يذلونهم بذلهم ألا تعمل الذنوب أيها الثقلان يا فيها للتهيئ وزمكم ده الجنة فبأي آلاء ربكما بيرتفع اسم أيام أبنجيهم في في كل جبال ثم تحرك واه فإن جنة ولد له كيدا ثم ذاك تأمن أبننا ما كفدا جمع ديدي الله سبحانه لا دعونا من كتير الله يكتبنا كر وندي تاجي كر وندي تاجي أقول يوم من الله مرة ذاتك مرهاتا na ɗaya wanda yake menene hukuncin wanda baya arzikin matansa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce babu wanda zai samu mata biyu ko sama da haka ya zanto bai yi adalci tsakanin su ba ba sai sai an tafi su ranar tashin kiyama wa ahadu ke kai da ma'ila ma'ila wato ɗaya daga cikin sashin jikinsa ya ji ne sama zai tashi da ke yin jiki ranar tashin kiyama wannan shine wa ilmi wa uladan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka ya zama wajibi mutum ya adalci asali ma in mutum ba zai iya adalci ba a jirin mace sama da ɗaya ba da Allah ce ne kuntum Allah da bilu ba wahida duk wanda ya san ba zai iya adalci ba rauni ne da shi domin sun ce ya haɗu da mace shi ne zaman lafiya wanda ko ya san zai iya adalci ya ya yi akan sa da kyakkyawan mutum to sai ya tabi din amma dai tabbatar ya adalci Allah ya yi kira'o'i nawa ne tabbatattu kin goma sha goma ne ko bakwai ne kira'a goma ko ce ya dan wa kira'a goma dukkan su mutawatirai ne illa iyaka da ibn mujahid ne littafin al as saba sai aka dauka cewa kira'o'in guda bakwai ne kadai imamu shafi'i ma yazo ya kada eh, yayi nazarin irin ma'ani da wajhu tahani ya wace kira'o'i guda bakwai sai aka dauka guda bakwai amma kaida guda goma ne قراءة تفرقوا تنافس المدني أبو رويل كنا قراءة تبيو عبد الله بن كثير المكي قراءة أخو دا أبو أمر البصري قراءة هدو عبد الله بن عامر الثاني تبير آسم بن أبي النجوم الكوبي تكدا حمزة بن عبيد الزياد الكوبي كما سنن تبقى كما علي بن حمزة الكسائي أن مال من نحو مال من قراءة وابو ta إتسي ita ce ta takwas kenan ta takwas ita ce kira'ar Abu daga nan sai ta tara qira'ar yaqub al-hadrami daga nan sai ta goma qira'an khalaf al-kufi wanda talibi ne na hamza ibn habib al-zayyah qira'ar ibn guda goma ko su tabbatacciya ce da ko yake karanta qur'ani ya halatta imam shatibi ya wace guda bakwai a cikin manzumatu shatabiyya wato sirrul ma'ani wa wajhu tahani imam abin ibn al-juzari ya wace guda uku a cikin durra ad-durratul mudiyya wato kaga idan ka hada ya zama kira guda goma kenan ko wace ka iya ka koya a wajen malami ya halatta karanta qur'ani abin da bai halatta ba shine kace zaka rinka taka da qira'a dan kai baka iya ba kana ijtihadi da kanka ka zo ka ce sabbi isma rabbika la'ala alladhi khalaqa fa sawwa والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى ككتبنا asibiti da na amma a irin kira a ko a ko haramun kawlan watu tun da na ta ta'annin tun na ya dawo nan ya dawo son dan karantarwar amma lokaci guda yana ta da to wannan haramun ba. yana da mata da mata ta yi wa duniya sallama tsallama in zanga da juna ba haramun bane dan namiji yawa mata sallama ko mata sun yawa namiji sallama abin da yake haramun lokacin da mace za ta yi sallama din ta karkace muryar ta kawai dan daga hankalin mutum in sallama ta tafi billahi salamu alaikum ba komai <laughs> a jike wani kauci su haka za ku ta ba ku da da wannan shi nan kullum ka tambaya ni salamu alaikum ya a kin kenan wannan din da ya halatta dan Allah ce fala taqdana bil qawli da yatama alladhi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufa kar ku rinka rarrau da murya ko nan ka murya dan ku ja hankalin mutum a'a ku faɗi zance wanda yake kyakkyawa shine wanda babu wani takalan magana a ciki tambaya ta karfe ce idan mace ta yi sai sai ambala shi ma namiji zai zai zai ita zai zai zai duk wanda ya zai zai zai zai zai zai yarhamukallah za ka ce ya hamkalla abinda ake so yayan wa ba wai magana ce namiji yawa mace magana ta zama haramun ko mace ce yawa namiji magana ya zama haramun ba ba wanda ya haramta wannan amma namiji ya nufin wani abu da ta ko ita mace ce nufin wani abu da ta to nan ne haramun ke tubo ya yi magana wanda zai yaudari ce ya ja ta kawai don yau yana jin zafin ta baya son hira ta yanke abin da ya faɗa mata cikin rabin minti har sai an yi minti biyar ana yi dan baya son yi ta yanke to ka san da an yi wa talazzu bi kalamiha kaga haramun ne jin da an yi ko kuma ita mace ce za ta yi wannan to wannan shi da abin da ke haramun amma dan kuwa dan cinikayya da saya ya sayar mata ya saya ta mata da magana wanda take ba ba wani abin da aka nufata a cikin gaskiya wannan babu ne kenan sannan kuma daga karshe dan Allah muna roƙon yan uwa abu guda biyu abu na farko idan an tashi dan Allah a rinka tafiya a hankali a daina tafiya da gudu dan saboda sauke na hadari ubangiji shi yi sannan abu na biyu kuma dan Allah a rinka hakuri da juna wajen mu'amalar da juna ko wajen kama wuri a masallaci ko wajen kan mutanen zauna da sauransu sannan dan Allah idan an zo karatu a rinka yin hakuri har a tashi sannan a tafi amma da an zo an ce ayar karfi kafin ku da abin da za a faɗa su mutane su baje wannan babu daɗi Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana wa salamu alaikum